wallafar profesa zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi idan jama'a musu manta ba wannan littafi ne da ke tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da tarihin salsalar iyayen shi da kakannin shi da tarihin ɗabi'un shi da halayen shi na gari da sunnonin shi masu tsarki da ɗaukaka da kuma tarihin irin yadda allah maɗaukakin sarki ya bi ya da saukan mishi da shari'o'i ɗaya bayan ɗaya karatu ya yi karatu har mun kai fiqh sira min wusulil madina ila nihayati bani quraiza wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga lokacin da ya iso madina har zuwa ƙarshen yakin ƙabilar banu quraiza isowar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ke da wuya sai ya samar da ainihin wato masallaci a matsayin masallaci na cibiyar bautar allah maɗaukakin sarki ya kuma yi ƙoƙarin haɗe kan musulmi waɗanda suke baƙi muhajirai da kuma 'yan gida ansarawa sannan ya yi ƙoƙarin samar da yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin shi a matsayin shi na jagoran musulmi da kuma ainihin yahudawa da kiristoci waɗanda ainihin suke zaune a garin madina haka musulmi yake duk inda ya samu kanshi zai iya zama da kowace irin ƙabila zai iya zama da kowaɗanne irin mutane masu addini a bisa sharaɗi da yarjejeniya wadda ita ce a zamanance yanzu ake kira constitution mun tattauna waɗannan a baya idan har aka samu wani daga cikin ainihin kafirai ya ci amanar al'ummar musulmi ta hanyar tsogana da tayar da zaune tsaye to musulunci sai ya magani shi ta hanyoyi da dama daga cikin hanyoyin akwai irin hanyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya biya ladabtar da ainihin yahudawa na banu ƙuraiza da banu ƙaunuka da yahudawan banu nadir wasu allah maɗaukakin sarki bai manzan allah dokar cewa a kore su daga garin madina mun karanto tarihinsu a baya wasu kuma allah maɗaukakin sarki bai manzan allah izinin ya kama su gaba ɗaya ya hallaka mazajensu matayensu da 'ya'yansu da dukiya suka zama ma musulmi da yake musulunci ba da ka ake ba a wannan lokacin allah maɗaukakin sarki bai shar'anta jihadi ba har sai lokacin da shi allah da kanshi ya ga cewa lokaci ya yi kuma yanayi ya yi to a bisa hasken wannan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama musulmi za su bauta wa allah ya zama sun yi ibada karɓaɓɓiya wannan kuma na daga cikin rahmat da allah maɗaukakin sarki ya so al'umma da ita da ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil allah ya aiko annabi ne don ya zama tausayi da kuma ainihin jin kai ga halittun duniya baki daya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama idan ban manta ba na daga cikin shari'o'in da aka shar'anta wa annabi sallallahu alaihi wa isowar shi ainihin madina akwai kiran sallah akwai ita yin sallar akwai azumi akwai zakka akwai jihadi mun tattauna waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya kiran sallah shari'a ce wadda allah maraukakin sarki ya shar'anta don ta zama hanyar tara musulmi domin ibada shari'a ce da allah maraukakin sarki ya shar'anta ta don ta bayyana sha'ira daga cikin sha'airul islam wato al'adu na musulunci a san suna gudanuwa a wuri a san cewa akwai musulunci a wurin sa'annan allah ya shar'anta ita kanta sallar sa'annan allah ya shar'anta azumi sannan sai zakka babban malami professor zaid sai ya ce khamisan abu na biyar da allah ya shar'anta isowar annabi madina shine tashri'ul jihad shar'anta jihadi min tashri'ul jihad fi sabilillah مر تشريع الجهاد في سبيل الله بعدة مراحل نوجزها على النحو التالي ما يتي كفى الشريعة الجهادي ta da addinin allah da kuma kare mutuncin addinin allah to ya zo ne mataki bayan mataki zuha anan nahwi tali waɗannan matakai da allah ya biya shar'anta jihadi malam ya ce ga su za mu taƙaito bayanansu a bisa wannan bayani mai zuwa wato ba rana tsaka bace allah maɗaukakin sarki ya shar'anta jihadi ba rana tsaka bace ce ba daga fara musulunci ne allah ya ce a jihadi ba ba daga isowar annabi sallallahu alaihi wasallama madina ne allah ya shar'anta jihadi ba ba daga zarar kafirai sun fara tsogalan musulmi fada allah ya shar'anta jihadi ba ba daga lokacin da makiya addini suka fara cin zalin musulmi suka fara kashe su suka fara hallaka su aka shar'anta jihadi ba inda haka ne da an shar'anta jihadi tun a zaman makka domin a zaman makka nan ne aka wulaƙanta musulmi aka ci su aka danne su aka hana su motsi aka hana su bautar allah amma duk da haka da yake jihadi shari'a ce sai da allah maɗaukakin sarki ya ga yanayi ya kai sannan sai shar'anta shi jama'ar musulmi masu sauraron mu na kusa da na nesa mu da ke bin manhajin ahlus sunna wal jama'a haka muke tun daga farkon duniya da allah ya aiko annabi har zuwa yau a kullum ba ma tafiya tare da tunanin wawaye ko kuma da tare da tunanin sakarkaru annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai tafi tare da tunanin waɗanda ke ganin cewa a tashi yanzu a ɗauki mataki ba bai kuma tafi tare da tunanin waɗanda ke ganin a zauna cikin ƙasƙanci ba sai annabi ya haƙuri ya ci gaba da tarbiyyar jama'a sau da haka matakin farko haƙuri da tarbiyyar jama'a ilmantar da jama'a karantar da su nuna musu abin da duk suke na duniyar nan kaf addini ne nuna musu cewa kuma babu wani abu da za su yi a duniyar nan sai addini idan ya zan annabi ya ɗauki shekara goma sha uku ana wannan aikin a makka ya dawo madina sai da aka shiga shekara ta ɗaya shekara ta biyu sa'an nan aka fara magana dangane da jihadi menene ya sa mutane ba za su yi tunanin cewa bin sunna irin ta annabi ita ce daidai ba da kamo ahalus sunna da ke bin manhaji na ahalus sunna din yadda muke ganin 'yan takife 'yan bidi'a haka muke ganin sakarkaro 'yan bidi'a duk ɗaya ne a wurinmu 'yan takife su ne waɗanda kawai za su ɗauki nassi ba tare da sun dubi fassarar da annabi yi wa nassin ba da fassarar da ainihin magabata da ma'anar da suka fitar kai tsaye sai su ce yo ai ga aya ta ce kaza na'am amma shi wanda aka saukawa da ayar yaya ya aikata ta yaya ya fassara ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fama da waɗanda suke da kuskuren fahimta su waɗannan ba za mu kira su 'yan takefe ba don su habbai ne amma suna da kuskuren fahimta suna da gaggawa sun rinka zuwa suna cewa annabi ala ta da ulana ala ta lana ala mujahid fi sabilillah ba za ka yi mana addu'a ba ba za ka taimaka mana ba ba za ka sa a tashi a jihadi ba sai manzo Allah ya ce ku yi haƙuri kun ga wannan addini to addinin allah ne kuma sai allah ya cika shi kuma wannan firgicin da kuke yi sai allah ya sauka muku da aminci haka ku yi haƙuri a daidai lokacin da yake ba su haƙurin nan yana kuma karantar da su yana tarbiyyar su amma a irin wannan lokuta <clears throat> waɗannan da suka ɗauki zafi ba haka suka so ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallama bibi musu ba kun ji matakin farko kenan mataki na biyu akwai wasu waɗanda su kuma ba su gaza daga waɗanda za ka kira su munafukai ba suna nan a cikin addini su kuwa su suke a bari musulmi su ta zama cikin ƙasƙanci da wulaƙanci su suke a bar musulmi cikin jahilci da gidadanci to duka waɗannan guda biyu dukkan wanda ya zo yana da'awa ta ahalus sunna a bisa ta farkin salaf sai ya yi fama da su zai ga 'yan takife 'yan ƙwaya-ƙwaya 'yan ayi marmaza a sauke ta tafasa ba ta tafasa ba oho akwai kuma waɗanda suke su kuma za su rinka taɗiye tafiyar amma in har mai da'awar ya isa mai da'awa to ba zai biyo ko ɗaya daga cikinsu ba zai yi abu ne da gwargwadon yadda ya zo a bisa hasken da shari'a ta fassara a wannan zamanin da muke ciki a yanzu mu da ke da'awa ta ahli sunna salafiyun muna fuskanta irin wannan matsalar waɗannan 'yan takife suna ganin a tashi a hargitsa ta a daidai yadda waɗancan munafukai su kuma suna ganin gaba ɗaya ma a daina magana wani abu musulunci balle jihadi dukansu a wurinmu 'yan bidi'a ne dukansu a wurinmu batattu ne lallai jihadi akwai shi da dukkan matakan shi na da'awa na tarbiyya na kare musulmi na bugi in buga amma kowanne yana da mataki yana da lokaci babu barazanar wani security agent da za ta sa mu da ke da'awar salafiya mu daina wa'azi irin haka babu kamar yadda babu barazanar wani ɗan takife daga cikin wanda ya haddace wasu ayoyi wanda yake ganin shi kuma dole a tashi a ingiza musulmi babu wata barazana tashi da za ta sa a tashi a yi abin da yake so domin mu da ke da'awar salafiya duk duniya ba yaran kowa ba ne kuma ba ma cikin kungiyar kowa kuma babu wani wanda zai determining yaya za mu yi da'awa abin da muke cewa wanda duk ya kai ya tashi shi ma ya yada tashi da'awar mu kan muna cewa a fagen yada manhajin salafiya mun san mun isa ne walillahi alhamdu wa lahul minna don haka muka fito muka tinkari duniyar da annabinmu ya tinkara da da'a muna yada saƙon da gwargwadon yadda annabinmu sallallahu alaihi wa sallama ya yada shi ba za mu gaza ba insha Allah ba kuma za mu zaƙe ba insha Allah a bisa waɗannan ƙa'idojin da annabi ya tafi a kai a bisa haka ne don haka a yau zindiƙai da munafukai ba sa so a karatu irin wannan na jihadi idan aka yi sai su ce ku kuke ingiza waɗannan yaran da suke abin da suke sai mu ce a mun shari'a muke faɗi wanda ya ova fahimta ya wuce abin da ake so a fahimta ya rage mishi amma saboda wani wawa zai wuce abin da ake so a fahimta to ba zai hana a yi abin da ake daidai ba ɗaya kenan na biyu su kuwa wawayen sai su ce yo ai ko kuma kuna wa'azi ne amma ba kwa aiki da abin da kuke wa'azin ko kuka ce a yi jihadi to a tashi a yi mana to duk malami salafi a yau yana fuskantar wannan duka duk inda malamin salafi yake a duniya yana fuskantar wannan ba don kuma saboda annabi ya fuskanta waɗanda suka gabata daga cikin malaman farko cikin sahabai da tabi'ai sun fuskanta malaman mu na nan kurkusa allamatul jazira abu abdulrahman abdulaziz ibn abdullah ibn baz ya fuskanci irin waɗannan babban malami abu abdulrahman muhammad nasiruddin al-albani ya fuskanci irin waɗannan babban malami abu abdullah muhammad ibn salih al-usaimin ya fuskanci irin wannan babban malami alkalin shari'ar musulunci abubakar mahmud gumi ya fuskanci irin waɗannan to idan waɗannan su ne malamai ula'ika aba'i faji'ini bi mithluhum in ya zama waɗannan sun fuskanci irin waɗannan 'yan takife wane ne yake rayuwa daga cikin waɗanda ke haskakuwa da hasken waɗancan ba zai fuskanci irin waɗannan ba amma dole a tashi a yi abin da yake daidai ne Na haka duk lokacin da ka samu kanka in dai ka yadda da'i ne kai a salafi to dole za ka tsaya da moderation daidaita abu da gwargwadon yadda shari'a ta daidaita waɗancan su ce tsoro kake ji waɗannan kuma su ce kai ne mai ziga su haka sai na umar zai miƙe ya cewa wa annabi sallallahu alaihi wasallama alama zaddaniya ya rasulallah don me za mu karɓi ƙasƙanciya manzan Allah mu tashi mu yaƙi mutanen nan a shiga garin a mutu sai manzan Allah ya ce Allah bai umarce ni da yin haka ba Allahu akbar ashe manzan Allah sai Allah ya umarce shi na'am inna sanulqi alayka qawlan thaqila haka Allah ya mai alƙawari za mu saukar ma da sako mai nauyi ga abin da Allah ke so ga abin da jama'a ke so dole ka ba abin da Allah ke so kuma ku bata da jama'a Sauraka duk mai sauraron mu ya rinka bambancewa mu ba ma kiran kanmu ahalus sunna kap mai shuru sai mun ce ahalus sunna salafiyu mu ba ma cewa muna aiki da qur'ani da hadisi mai shuru sai mun ce muna aiki da qur'ani da hadisi a bisa tafarkin salaf to bambancin mu da duk wani wanda zai ce shi ahalus sunna bambancin bai gaza bambancin musulmi da kirista ba bambancin duk wani wanda zai ce wa kanshi ahli sunna ya shiru tsakanin shi da mu bai gaza bambancin duk wani bayahude da musulmi ba don haka wannan manhajin shi kadai ne daidai duk wani manhaji sabanin shi bata ne wannan shi ne ka'ida domin in dai za ka ɗauki ƙur'ani ka fassara kai da kanka to wani ma ya fassara shi da kanshi wani ma ya fassara shi da kanshi shine musulmi za su samu kansu a halin da suka samu kansu a ciki a yau amma idan har al'umman musulmi za su koma ne su dubi wasu ka'idoji su dubi wasu ilmomi waɗanda shi malamin da zai fassara sai in ya goge a kansu to shi kenan za ga al'umman musulmi saɓani ya yi karanci a cikinsu in kuma ya faru za ka ga cikin sauƙi za a iya dawowa a daidaita shi amma saɓani wancan ya ja tunga ya tsaya wancan ya ja tunga ya tsaya wannan ba a samu a cikin annabi da sahabban shi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da haka ka je da karatun ke cewa marar tashri'ul jihadi fi sabilillahi bi iddati marahil nujizuha ala at tali shar'anta jihadi wajen tada addinin Allah to ya bi matakai matakai ne waɗanda waɗannan matakai malam ya ce ga su kamar haka za mu takaita su almarhalatul ula mataki na farko kanal mu'minu na da'in islam musulmi sun kasance a farkon musulunci wahun bi makka a lokacin suna makka ma'muri na bisalati wa zaka an umarce su ne da yin sallah da zakka kaji matakin farko kenan a zaman musulmi a makka wa bisafi wal afwi anil mushrikina was sabr ilahi da kuma cewa su kau da kai su rinka haƙuri suna ainihin kawaici game da abin da mushrikai suke musu kuma su yi haƙuri amma fa shi haƙurin ba wai cewa ake a yi haƙuri a kyale har abada ba a za a yi haƙuri ne zuwa wani lokaci wa kanu yataharraquna sai dai kuma musulmi suna ƙonuwa suna jin zafi shauƙan ila qitali a adahihim suna ainihin da bege da so da kwaɗayin siyaƙi maƙiyansu amma kaga duk da haka fa allah maɗaukakin sarki bai shar'anta musu ba allah maɗaukakin sarki bai ce musu ba allah maɗaukakin sarki bai umarce su ba amma suna shauƙin abu suna begen abin suna son abin sai malam yake cewa liyata shaffau minhu musulmi suna begen su yaƙi maƙiyansu ne saboda su huce abinda waɗannan maƙiya nasu suka yi musu walakin na hunkano kalilin idda adad sai dai musulmi suna da ƙarancin adadi a wannan lokaci musulmi ba su da yawa wal'udda musulmi suna da ƙarancin shiri wahun fil baladil haram sannan kuma suna gari mai alfarma ƙasar makka wanda ba a yaƙi a cikinta ka ji dalilai uku da yasa allah ya jinkirta a makka dalilin farko garin yana da alfarma ta cewa ba a yaƙi a cikin shi dalili na biyu musulmin kaɗan ne dalili na uku shiri na imani da kayan aiki a lokacin kaɗan ne sakamakon waɗannan dalilai walidhalika lam tushra shari'ar jihad don haka sai ba a shar'anta jihadi ba an fahimta jama'a zalika al waqt a wannan lokaci yaqulu ta'ala Allah madaukakin sarki ce alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyahum baka ga waɗanda aka ce musu ku kame hannunku wa kai salata ku yi da sallah wa atuz zakata ku ta ba da zakka kun ga matakin farko kenan wato da farko abinda allah maɗaukakin sarki shar'anta ne ku kame hannunku an cutar da ku an zubar muku an yaƙi ku an kashe ku sai allah ya ce ku kame hannunku a lokacin in ka saki hannunka karama ka saba allah ko baka saba ka saba kun ga musulunci yake a lokacin da ake kama mutane irin su khabbab ibn al-arab muka tarihin shi zuba garwashin mutane. a ɗauke shi a ɗora shi tsirara don bayan shi a kan garwa wannan ba ya wuce gashin da ake wuri dan tsire yana tsara tsakanin da garwa shi wannan sahabi ne za a ɗauke mai tsira gaban bayan shi za a sa shi a kan rushi sai rushin ya mutu saboda mai bayan shi a lokacin musulmi ku ne annabi da sai ce ku je kukan ku yi shahada amma a lokacin Allah ce su aidi ka kura ku kyale su da ka lokacin kudara ku saba Allah ka ga su shi yake ina ce kar kai sallah yanzu in kai yanzu san ta zama laifi kada hujja to ai ya ce Allah ya ce kar don haka zai zama laifi da haka lokacin abin da aka ce ku ka hannu kurama kuma ba to kun ga waɗannan ko na daga cikin principles of leadership daga cikin na shugabanci shi shugaba kullum yana da ya dace ya ya kamata ya ake sannan wannan cikin shi kenan sai ku tare da cewa kuna ganin ku yi shi ya fi daidai shi ya ce kada ku yi to ku hakura gashi dai a lokacin nan musulmi suna ganin abin da ya fi cewa a tashi a rama duk abin da zai faru ya faru ya wuce a kashe mu ne an kashe mu mun yi sha Allah ya ce Allah dai bai ce ba saboda haka ku ku fu kufu aidiyakum wa aqimus sala wato ka ku hannunku duk abin da aka yi ku ma ku tsaya sallah ku ba da zakka to kun ga yanzu wannan aya ta zo ne a matakin farko na sha'anta jihadi domin a cikin wannan ayar akwai alamun shar'anta jihadi tun da kaji an ce ku kame hannunku to gobe za a ce ku saki hannunku ke ne to kaga matakin farko ke ne don haka samu wani zindiki wani munafiki sai ɗauko wannan ayar ya ce to yanzu wannan ayar ta nuna musulmi ba su ba wani jihadi har abada sai ya ce ya zama arne don duk wanda ya kada jihadi ya ce babu jihadi ya zama kafiri akwai jihadi to amma ya ake yin shi yaushe ake sai sanda Allah ya tsara din shi yasa kuna buƙatar malamai kowane zamani waɗanda za su dubi nasoshi su ce to in muka dubi waɗannan nasoshin da halin da al'umma suka samu kansu da halin da muke ciki da halin kaza to mu yi haƙuri yanzu a yanzu mu tashi mu rama yanzu mu tashi mu ɗauki fansa duk wannan karatun zai zayyana mana yadda abubuwan suke daga nan ne za ku gane hikimar a zaunar da musulmi aka karanta musu tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam amma dan kawai wani ya zo ya buɗe alkur'ani ana ja mishi baki yana fassarawa da ra'ayin shi ba wani abu ne bid'a ce kawai yake ɗora mutane a kai ya ɗauko mana tarihin annabi ya rinka fassara mana shari'o'in ɗaya bayan ɗaya ya annabi yayi yadda annabi yayi din nan shine daidai game da wannan abu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimaka an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة عبد الله بن عباس الله تعالى مسير داشي دما يفيش يتي sahabin nan mai suna abdurrahman dan auf da shi da wasu abokan shi suka zo wurin annabi sallallahu alaihi sallam. a lokacin annabi yana zaune a makka faƙamu sai suka ce ya nabi allah ya annabin allah kunna fi izzatin a da muna cikin ɗaukaka wa nahnu mushrikuna a lokacin muna arna muna cikin ɗaukaka muna cikin ƙarfi falamma amanna da muka yi imani sirna a zilla sai kuma muka zama kaskantattu wulakantattu the same scenario with the nigerian context duk iri ɗaya ne haka sai ka ji mutum ya ce a da muna da ƙarfi muna da ɗaukaka arna na jin tsoronmu a yanzu mun kaskanta eh saboda yanzu ne aka tayar ma musuluncin da gaske a da al'adu mutane suke don haka kowa an bashin akan al'ada ce sai kai karfi don haka kaga 1977 aka zo aka yi festac aka zo aka yi bikin al'adu a najeriya duk wani dan afirka ya zo ya yi kacau-kacau ya kada al'ada shi a bashi abinci a bashi wurin kwana saboda lokacin al'ada ce take karfi matasa nawa ke sallah a lokacin matasa nawa suka damu da karatun qur'ani da sunna suwaye suke wa'azi akan jihadi a lokacin suwaye suke cewa a rike kaza babu so a lokacin karfin na ana ganin karfin ba na barazana ba ne saboda haka waɗannan sahabban a lokacin suna arna to suna da ƙarfi suna da barazana saboda ba a ganin barazanar akan addini ce yanzu kuwa da suka zama musulmi fa sai aka ce a yi marmaza a danne su in ba haka ba to in suka yi ƙarfi ba za mu kai labari ba don haka kun ji sirrin don haka the same context the same scenario with the nigerian context Na za a ce a da muna da karfi kanmu a haɗe kaza kaza a baka san tarihin ƙasar ba ne baka san me ake ciki ba da kaji ana gasar karatun ƙur'ani a ƙasar alaramma da nawa ne ya iya karatun ƙur'ani a ƙasar alaramma mai yanzu ba ana magana jahil ba ne alaramma da ake cewa hafizi rancin ƙur'ani mai rubuta shida in ya zo na kan fatiha yake gairil maghrubi alaihim wala rali amin wannan is never a threat to the don sun san bai san addinin ba amma yanzu a sami yaro dan shekara 22 ya iya karatu qur'ani ya san hadisi ya san kaza ya san kaza to yanzu ne ganin waɗannan mutanen azana ne don haka za a shi a kaskantar da ku haka na fatan duk ɗan najeriya musulmi ya tsaya ya na tsayin cikin nasu sahabbai ne ke magana me suka zo suka zo wurin annabi suka ce annabi Allah kunna fi izzatin wa nahnu mushrikun a lokacin muna arna mun buwa muna da gagara kowa yana tsoron mu falamma amanna da imani da Allah muka yi imani da kai sirna azillatan kuma kaskantattu to yanzu me cewa kenan musulunci ya a'a shine fasara ku ji gashi faqa umarce ni da kai an umarce ni in kare kai game da duk abin da ke yi don haka za la tuqatilul qauma kar ku yaki mutanen nan an umarce cewa kar in yaki su don haka kuma ku yaki su hadisi sahihin hadisi al-imam an-nasa'i da suka rawaito wa kana rasul sallallahu alaihi wa alihi wa ashabuhu ashabuhu manzon Allah da sahabbai suna da kama da mushrik ahlil kitabi da kuma dukkanin rasu don kiristoci su zagi addini yahudawa su zagi addini su rubuta su yi lokaci annabi da sahabbai suna kawo da kai kama amarahum azza wa jalla suna akan cuta заради ciki da ya mana annabi wannan halin yaya samai suka yi hadha alladhi bainana wa bain qawl da'awar salafi a jama'a mu muka fi ɗanci a ƙasar, ba ma wannan domin cikin malaman da suka rayu shekara 100 da gabata nan ba a ba wanda muka san yana da'awa duk sarki rubu na hayaniya amma duk yake shi ma ahlus sunna ne amma abubakar gumi ne kawai da yake da'awa a bisa manhaji na salaf duk sauran yan hayaniya ne Dan kowanne ya jawo aishi zai fasara da kanshi a kabbara a watsi ya faɗi ra'ayin shi ne a wurin mu ba shi da bambanci da yan kala kato amma abubakar gumi ko karatun hadisi zai fara sai ce karatun hadisi da aiki da shi zai zama lafiya ga musulmi sai kuma ya ce ba za ka iya karanta qur'ani da hadisi ka fassara ba sai ka bi fassara malaman farko yawwa to kun ji inda muka taso to amma da yake yan hudu su suka fi yawa kowa ma cewa yake shi ahli sunna ne sai ake kallon da shi da abubakar gumi duk ɗaya ne bainal qaum wa huwa sha shasa tsakanin shi da su akwai tazara mai girma amma la ya tafattanu ila zalika illa al masu basira ne kawai suka iya gano haka shi yasa har yanzu ya rasu yau kusan shekara ashirin za a sa tafsirin shi za a sa na yan rudin <clears throat> amma kai in ka san me ake nufi da tafsirin qur'ani da sunna yanzu ne ka ji malami na yawancin kawai dan hayaniya ne rabu da shi dan zakin baki saboda haka kun ga a wannan lokaci idan matasa suka yi sai ce a ga yadda ake yi a makarantar government college ta funtuwa yau shekara talatin wani tsigigin yaro a anguwan nan ya ci kwala abubakar gumi ya ce mishi malamin gwamnati ne saboda an jawo aya sai abubakar gumi ya ce a'a ba haka ne ma'ana ayar ba ai ga abin da malamai suka ce ai ga fassara ai ga kaza ai ga kaza kawai sai ya tsalle sai fa aka ciro shi dan gigi ne wanda yake a lokacin in daba shi aka yi kaɗan ma abubakar gumi ya kalaci da shi amma sai ya tsalle ya ci kwalashi a matsayin alkali shugaban alkalai na arewacin najeriya babban malami shi yaro yana ganin ai ya fi shi sanin fasara ayar saboda haka matasa dole ku yi haƙuri a karantar da ku wannan manhajin shine kawai zama lafiya domin ibadar ana so a yi ta ne allah ya karba addinin ana so a fassara shi ne yadda ya zo so babu wani abu da za a kira shi ilimi ba tare da methodology ba duk abin da ba shi da ka'idoji kawai kowa ya yi shi kenan ai kuma bai zama ilimi ba jama'a allah maɗaukakin sarki kiyaye ku ji ayan nan ƙarshe dai allah yake cewa wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmin umur da za ku haƙuri ku ji tsoron Allah to sai Allah ya ce amma fa yin haƙurin da jin tsoron Allah na daga cikin al'amura masu wahala Fasara ta farko kenan min azmin umur wannan yana daga cikin abubuwan da za su azzama al'amuran wato da za su kintsa ku wato haƙuri da za ku yi da tsoron Allah to na daga cikin matakan da za su shirya ku ku iya kintsuwa ku zama prepared domin fuskanta abin da zai zo gaba. shi yasa kaga in aka ɗauki farar hula aikin soja ba a jefa mishi uniform sai an sa shi ya wani gudu ya wani tsalle ya wani wuri ya faɗo ya duru ya yi kaza wannan abin da ake mishi menene shi ake kira shi ake kira training yanzu yi mai na wasa ne saboda an san zai fuskanci na gaske yanzu da allah yake cewa ku yi haƙuri yanzu da allah yake cewa ku jure yanzu da allah yake cewa ku daure ku ji tsoron allah saboda ya san yadda jihadi yake an tafi jihadi annabi da sahabbai suna can bakin daga sai annabi ya ajiye wasu sahabbai guda biyu ku e ku kula mana da wannan nahiyar mu kuma muna can bakin daga ashe kafiran suna nan sun ɓaɓɓoye sahabi miƙewa yana sallah haka ɗayan kuma yana ɗan yawa. wannan da yake tsaye na sallan nan sai wani kafiri a cikin duhun dare sai ya saite shi sai ya harbo shi da kibiya sai ta sauka tsakiyar cikin shi me kake jin kai ne ihu za ka yi eh ka faɗi kana burgima shi ko gezau bai ba sai zare ta sai jijjige sai jefar sai ci gaba da karatu sai wannan kafin ya sake can mushi wata sai jijjige ta sai jefar sai rike wurin jini na zuba yana ci gaba da karatu sai kafin ya sake aiko mishi da ta uku sai sake jijjige ta sai jefar ya rike wurin sai da ya kammala surar aka ce suratul an'ami ce kaji ma surar tana magana jihadi da ya idar da sallar sai wa dan uwan shi magana sai dan uwan ya ce ya baka yin magana da wuri ba sai ya ce wallahi ina tsakiyar karatun wata sura ne ina jin daɗi sai na ga ba zan iya haƙurin in yanke ta ba ka gaya mani idan waɗannan mutanen ba a dafa su da haƙuri da juriya da imani da tsoron allah ba waye zai iya haka yanzu mutum ya fita jihadi ba wasu ba ne kawai sojojin najeriya ne ko 'yan sandan najeriya sun kama shi kuma shi kenan duk wani sirri na shi ya fara faɗi duk komi ya bayyana to ina haƙuri ina tsoron allah ina takawa bayyanawar ba za ta sa su sake shi ba ba za ta sa su kyale shi ba ba za ta sa su komai ba kaga saboda me saboda bai samu haƙurin da bai samu tarbiyya ba saboda haka azmul umur wato na daga cikin matakai ne na a shirya ka don ka iya tunkara abu sau da kun ga wannan haƙurin da tsoron allah da allah ya ce wa sahabbai su yi yana ce musu su yi ne saboda ya san za a fuskanci wani hali wanda in ba haƙurin ba ko ba za a iya ba bara'u ibn azibin allah ya ƙara mishi yarda annabi ne ya tura su su je su yaƙi turawa da suka tafi ƙasar italy suka je sai suka samu turawan sun rufe hisulim sun rufe garin garin sun zuba sojoji kuma ko'ina sahabbai suka daki kofar suka daki kofar suka yi duk abin da za a yi kofar ta ki karewa sai barawa dan azim sai ya ce mu ja baya ku saka ni a cikin majaujawa a wulwula ni ku jefa ni cikinsu zan je buɗe ƙofar ai shi yasa Allah ya kira su rijalu ba da wasa bane Allah yake aka ja baya aka saka shi a majaujawa aka wulwula shi cikin garin yanzu ya faɗo tsakiyarsu ne suna sara suna suka yana gaba sai da ya je buɗe sakatar da ya buɗe sakatar sai ya faɗi ɗinki tamanin da takwas a jikin shi ko ina sun yi raga-raga da jikin shi aka kai shi asibitin musulmi aka je ɗinki 88 amma da ya buɗe ƙofar <laughs> saboda ku yi kuyi allah maɗaukakin sarki ya taimaka Wani walidhalika malam ya ce don haka na ji dittifakar ulama muka samu cewa malamai sun haɗu annal jihada lam yushra illa fil marhalatil madina ba a shar'anta jihadi ba sai a matakin sauka zuwa madina sai da aka iso madina ka duba ikon allah kenan duk inda aka fi cin wuyar ba nan aka shar'anta jihadi ba a madina ba a dukan musulmi musulmi suna da izza a lokacin makirci ne ake musu kawai da sharri da wulakanci amma a makka duka a nan mun karanto haka siddan abu lahab ah, abu jahal ya ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zazzage shi ya tofa mishi ya ya kaki ya mai wulaƙanci ya gaba baiwa ce ta gani ta zo ta cewa hamza hamza yanzu dan muhammad ya zo da addini shikenan sai ku bari a wulakanta shi kowa ma ba a zo da ra'ayin shi ba a garin nan ba ba annabi ya fara kawo sabon addini ba kun ga akwai waɗanda suka je suka shigo da addinin yahudanci akwai waɗanda suka je suka shigo da addinin kiristanci akwai waɗanda suka je suka kawo kalankuwa akwai waɗanda suka je suka kawo tsafi kowa ya je ƙasar waje daga makka ya je ya kawo nashi kuma an yi shiru ce to dan dan uwanku ya zo da nashi ba sai sai ku bari a wulakanta shi sai bai faru ce yanzu nan naga Abu Jahal ya yi mishi kaza ya mishi kaza mun karanta tarihin anan Abu Hamza ya zo ya samu Abu Jahal dama ya daga farauta ne ya daga kibiyar shi da bakan shi ya rabka wa abu jahal ya ce ka zage shi to dan kaza kazan ka nima na musulunta gani to duk wannan wulakancin da azaba da me suka sha bilal tun ana dukan shi har ya kwanta a ɗora marmara a danne ƙirjin shi tun yana iya la ilaha illallah ya kasa koma yana allah allah allah haka annabi bai ce a tashi a rama ba sallallahu alaihi sallama wannan karatu ne amma principles ake koya mana ka'idoji ake koya mana ya ake yin abin a kowane zamani in ba haka ba wancan lokacin akwai ayoyin akwai alamomin duk sun haddace sau da haka kun gani gashi nan don haka malamai sun haɗu kan ba a shar'anta jihadi ba sai a madina يقول القرطبي رحمه الله تعالى الإمام القرطبي الله مرحبا كيف سوكي جكري شيء ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في القتال مدة إقامته بمكة بأيوة النبي إذن ياكي بتصوان زمن شاء مكة فلما هاجر أما دي هجرة دقا مكة يقوم مدينة أذن له في قتال من يقاتله من المشركين سيكي من إذن ياكي وأن دسك ياكيش دقا مشركي jama'a kun fara jin yadda mataki ya sake taho da ya dawo madina ba daga dawo madina aka ce shi kenan katilul mushriki na kafa a'a sai aka ce ya yaƙi waɗanda ke yaƙa ma'ana yanzu ramuwa ce su wani sun muku eto eh ku musu ya kone ibn hajar rahimahullah ta'ala al'imama ibn hajar ya ce wani ma shuri al-jihad ba'da al-hijra an-nabawiyya ila al-madina ittifaqa farkon sanda aka shar'anta jihadi bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zuwa madina ne aka shar'anta haka malamai suka haɗu kaf cewa zaman makka ba a shar'anta jihadi ba to yanzu wace ka'ida za mu ɗauka daga nan daga cikin ka'idojin da za mu ɗauka sai mu dubi me yasa ba a shar'anta jihadi a zaman makka ba mun ji ka'idoji ko dalilai guda uku a baya makka harami ce to ba wannan ne asalin dalili mai karfi ba domin daga baya allah ya dawo ya saukar da wata doka da ke cewa haramun ne a yi yaƙi a makka amma duk wanda ya yaƙe ku a makka ku yaƙe shi to ashe asalin dalilin rashin yin yaƙin ba zaman makka ba ne kawai dalilin ne waɗancan abubuwa biyu musulmi ba su da yawa sannan ba su da tattali to tattalin nan nau'i biyu ne tattalin imani tsoron allah tarbiyya da kuma tattali na kayan aiki to kenan yanzu waɗannan ƙa'idojin guda biyu ko a wani zamani ko a wace ƙasa ko a wani gari sai al'ummar musulmi su dubi kansu kun shirya kuna da ma'aikata kuna da kayan aiki ba wai in ta rikice a je a ɗibo area boys ba ba in ta rikice a hada da 'yan daba ba ba haka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mun ji a baya akwai sanda mushrikai sun zo za su kawo mai dauki ya ce baya da buƙatar su to balle waɗanda suke 'yan shaye-shaye balle waɗanda suke addinin ma sun mai da shi izgilanci saboda haka farkon shar'anta jihadi sai da aka iso madina almarhalatu saniya mataki na biyu na shar'anta jihadi وهي مرحلة الإذن بالقتال بعد الهجرة دون أن يفرض عليهم wannan matakin shine matakin ba da izinin yin yaƙi bayan hijira amma fa ba a ce yaƙin dole ba ne ai yaƙin amma ba a ce dole ba ƙala ta'ala fa ƙala ta'ala allah ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga waɗanda ake yaƙarsu cewa lallai fa an zalunce su wato allah ya san an cuce su allah ya san an zalunce su wa inna allah ala nasrihim laqadir kuma allah na da ikon ya taimake su amma duk da haka allah ya bari aka zalunce su ba dan bai da iko ba sai dan ne, sai dan su ɗanɗana addinin su jiya yake to kun ga anan an yi musu izinin su yi me an yi musu izinin su yi yaƙi amma wannan izinin ba tare da an ce dole ba na kan an yaƙe ku in kun ga dama ku yaƙe su in sun zalunce ku in kun ga dama ku rama in ba ga dama ba ku kyale su kun ji mataki na biyu kenan jama'a ku rinka natsuwa ku rinka jin yadda mu salafiya muke yi kun ga yanzu ba ka kawo aya ko to sai malam ya ce akhrajal bayhaqi fi sunanihi wal hakim fi mustadrak al imam al bayhaqi ya fitar da fassara daga ainihin sahabi abdullahi dan abbas hakanan al imam al hakim a cikin littafin shi al mustadrak an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala ibn abbas yace لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة قال أبو بكر manzon allah ya fita daga makka mutanen makka sun kuntata mishi ya fita bar garin sai abubakar ya ce akhraju nabiyahum sun fitar da annabinsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la halikunna. ya ce lallai daga allah muke kuma ga allah za mu koma ta mutanen maka za su hallaka sun fitar da annabinsu allah ya aiko annabi garinku ku kore shi to hallaka ce za ta biyo baya fa'anzalallahu azza wa jalla sai allah ya saukar da wannan aya uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga waɗanda ake yaƙa su cewa allah yana sane da cewa lallai an zalunce su wa inna allah ala nasrihim laqadir allah maɗaukakin sarki kuma yana da iko akan me akan ainihin taimakonsu amma duk da haka ya sa ido saboda sunna shi ce sai kun ɗanɗana addinin tukuna a ji za ku iya shi yasa lokacin da wani ya zo zai musulunta sai annabi ya ce mishi a lokaci bai ba ya ce kamar ya ce ka je sai ka ji na yi karfi na bayyana annabi ya dubi wannan mutumin yanzu in ya musulunta ba zai iya jura dukan da muke ci ba ba zai iya jura wahalar da muke sha ba jama'a kun fahimta haka al'amarin yake saboda a lokacin ana tsantsar shan wahala ne ba wani abu da zaka ce na daɗi wahala ta yi wa annabi wahala kunci da damuwa sun yi mishi yawa a lokacin da khadija ta rasu abu talibin ya rasu babu wanda zai taimaka ba wanda zai sa baki yanzu kawai mutanen maka sai suka buɗe mishi ƙiyayya ina ya tafi sai ya nufi ƙasar yaman ai mun ji me ya faru yana zuwa koran shi suka yi suka wulakanta shi suka ci mutuncin shi suka ci zarafin shi annabi ya ce tafiya kawai yake a lokacin ya tafi ta'if afwan ya ce tafiya yake kawai gashi nan ya kama hanyar karni sa'alib ita ce hanyar yaman bai san inda zai je ba har yanzu in ka tafi kai ka san wurin za ka ga kamar yadda ya kwatanta yana tafe ne don har yanzu wurin kungurmin daji ne ya ce kawai tafiya yake tsakanin duwatsu ne dama da hagu ga sunan ne hanya arafa dama da hagunka duwatsu ne sai allah ya aiko mala'ikan da kontrol na duwatsu a hannun shi yake mana ministan duwatsu allah ya gaishe ka bayan gaisuwa ya ce yana sanar da kai ka ba da izini waɗannan duwatsu a ɗauka a danna garin kawai shikenan an gama da su mai manzo Allah ya ce sai ya ce a kyale su idan ba su yi ba 'ya'yansu za su yi me kake tunani mutan ku su koro ka ka tafi wani ƙauye eh daga bayan gari a yi maka atire sai ka ji an ce za a je a hallaka mutanen garin sai ka ce me ake jira a wuce kawai amma annabi haka ba sai ya ce a kyale su don kusan abin ana yi da karatu ne ba ana yi da ɗanyantaka ba ne don haka mana ya ce wahiya awwalu ayatin nazalat fil qital ita wannan aya ita ce aya farko da ta sauka a cikin alkur'ani game da yaƙi kun ji aka ce an yi izini amma allah ya san an zalunce su amma an yi musu izini wannan izini ne malamai suka fassara cewa ba dole ba ne amma izini ne aka yi almarhalatu salisa mataki na uku na shar'anta jihadi wa hiya marhalatu fard al-qital liman lam yuqatilhu faqat wa hiya marhalatu wannan mataki shine matakin farlanta yaƙi amma ga wanda ya yaƙe su kaɗai? a wannan lokacin mataki na uku sai aka ce to jihadin ya zama wajibi amma ba kowa ba sai wanda ya yaƙe ku don haka sai ku ga sahabbai sun fito yaƙi ne amma suna ta tsallake garurukan kafirai suna ta tsallake garurukan kafirai sai sun je wani gari can saboda can ne aka tsogale su sai su je can ne za su nan kuma su dawo kuma duk kafiran ne amma waɗannan ba su taɓa su waɗancan ne sai su je saboda abin ana bin umarnin Allah ne idan da da ka ake sai su ce a duk kafiri ɗaya ne a nike su ko kuma wani ɗan ta kife ya ce su ma gobe za su zo su tsogale ni a gama da su amma ba haka karatun yake ba sai yadda Allah ya ce haka ake kun ji mataki na uku qala ibn al-qayyim babban malamin tarihi al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace thumma furiza alaihim al-qital ba'da zalika sannan daga baya sai aka fallanta wa sahabbai yaki bayan wancan lokaci da aka ce su yi haƙuri amma liman qatalahum ga wanda ya yaƙe su duna man lam yuqatilhum aka ce musu kar su yaƙi wanda bai yaƙe su ba faƙala ta'ala allah ya ce وقاتلوا في yi الله الذين يقاتلونكم ya ku mumine ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku kuma idan za ku yaƙe su to ku yaƙe su ta farkin Allah kar ku yaƙin al'ada kar ku yakin kabilanci kar ku yakin siyasa kar ku yaki don komai sai dai za ku ne wajen taba addinin Allah amma waɗanda za ku yaƙa su ne waɗanda suke yaƙar ku sai Allah ya ce wala ta'atadu kar ku ƙetar haddi ku yaƙi waɗanda ba su yaƙe ku ba kun ji dokar Allah wannan shine mataki na uku matakin kusa da ƙarshe wanda an farlanta yaƙi amma na ramuwa an gane almarhalatu rabi'a mataki na hudu wahiyar marhalatul akhira shine matakin ƙarshe, wahiyar kitabun mushrikina wannan matakin kuma shine yaƙar kafirai kafatan baki su kama kala ta'ala kamar yadda allah yace fa'izan salahal ashhurul huru idan watanni masu alfarma suka shige wato watan almuharram wata na ɗaya na musulunci da watan rajab wata na bakwai na musulunci da watan zulqa'ada wata na sha ɗaya na musulunci da watan zulhijja wata na goma sha biyu na musulunci allah ya ce idan waɗannan watanni suka shiga suka fita to faƙatulul mushriki na haisu tumuhu ku kashe arna ku yaƙe su duk inda kuka haɗu da su wa ku kama su ku ɗaure su wa ku tsare su ku kuntata musu wa ƙa'udu lahum kulla marsadin ku tsaya a kowace madakata kuna jira in sun zo ku ɓarar da su fa in tabu amma in suka tuba wa aqamu salata suka da sallah wa atu zakata suka da zakka ah, wa kamun salata wa atu zakata fa khallu sabilahum to shikenan sun zama yan uwanku sai ku rabu da su inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne a abin da nake kara fahimta daga nan abin da ya ja a wannan lokacin ma Allah ya buɗe yakin gaba ɗaya saboda a lokacin kafiran duniya kaf sai suka to suka haɗa kai suka ce to kaf a yaki annabi da haka kowane kafiri sai da aka aika mai da goron gayyata kuma sai da ya aiko da sojoji na taron dangi to don haka sai allah ya ce to tun da haka ne daga yau to ku girmama dai watanni masu alfarma amma in waɗannan watannin suka fita to duk inda kuka gansu ku kashe su ku tsare su ku ɗaure su duk wani talala ku yi musu yadda in suka shigo ku ɓarar da su to anan yanzu ga matakin ƙarshe kenan to yanzu jama'a idan ka ɗauko wannan aya a matakin farko ka fassara ta a garinku ko a ƙasarku ko a halin da kuka samu kanku a wurin mu sai mu ce ka bata amma ba aya ka aiki da ita sai mu ce ka bata dan baka yi aiki da ita yadda aka ce ba saboda haka ku kiyaye domin a najeriya jahilci ya hau mutane sai mutum ya yi bambar ma sai ya jawo aya sai a ce nafsi ya jawo to Allah ya kyauta gwamnati da aka ce nafsi ya jawo nassi ake so a ce abin da ake nufi da nassi shine ka'ida ta aya ko ta hadisi wadda abin da aka kawo ta saboda shi haka abin yake babu kuskure amma kowace wauta mutum ya yi jama'a sai a ce nafsi ya kawo ba haka ba ne jama'a sai in ya zama wannan aya ta yi daidai da abin da aka kawo in ba ta yi daidai ba jama'a gaskiya saboda allah allah shirme ne a wannan matakin zan ƙara komawa da mu baya kaɗan in tuna mana duk wata aya da mutum zai karanto a yanzu saboda ta burge mutane mutane su takabbara ina son a sani in fata alkur'ani ce to kafin ya burge ka sai ka ga wace irin fassara tukuna yi maka idan ko ba aya qur'ani ba ce dan me zai burge ka amma sai ka ji an ce yayi ta ruwan ayoyi yayi ta ayoyi ne aka saukan mai in shi aka saukowa dan me za su baka sha'awa a waɗanda aka sauka wa annabi ne to ai duk alamomi duk malamai duk musulmi ai sun san su don haka ba aya ce za ta burge ka ba ya fassara ta da fassara ingantacciya a bisa hasken ilimi to shi kenan sai ta burge kan ba haka ba bataye shirme yayi inda in ya zama ga sahabbai suna fassara alkur'ani da fahimtar kuskure na faruwa waye kai yanzu zaka fassara da fahimta ka kace daidai ya faru da haka jama'a a yi taka tsantsan ƙur'ani ya wuce wasa malam yake cewa wa qawlihi ta'ala da kuma maganar allah maɗaukakin sarki da allah ya ce qatilul ladhina la yu'minuna billah waɗannan da basu yadda da allah ba ku yaƙe su wala bil yawmil akhiri basu yadda da ranar lahira ba wala yuharrimuna ma harrama allah wa rasuluhu waɗannan mutanen da ba sa haramta abubuwan da allah da manzan shi suka haramta wala ya dinu na dinar haq ba sa bin addinin gaskiya minan na utul kitaba daga cikin waɗanda aka wa littafi hatta yi yu'tul jizyata an yadin har sai sun ba da jizya a bisa ƙasƙanci fassara ta farko kenan ma'ana za a ƙasƙantar da su sai sun ba da jizya a bisa sun ƙasƙanta ko kuma an yadin kowane hannu ɗaya ya ba da tashi jiziyar shine mai gida idan yana da 'ya'ya maza balagaggu ko guda goma ne to kowane ɗa guda ɗaya sai an ba da jiziyar shi ta mai gidan bata isar ba na fata an gane wahum sabiru na Allah maɗaukakin sarki ke cewa ku ainihin karɓi wannan jiziya suna halin ƙasƙanci ya ƙoli binin rahimahullahu ta'ala babban malami ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce thumma furida alaihim qitalul na kafatan to sa'an nan sai kuma aka farlantawa musulmi su yaƙi mushrikai baki ɗayansu kun ga littafin zadul ma'ad daga nan ne malamin ke ɗauko fassara shi ibn qayyim ya kalli manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na abun koyi da Allah yake cewa ne wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihi mun saukar maka da alqur'ani ne dan ka fassara wa mutane abin da aka saukar musu Allah madaukakin sarki ke cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim za Allah yana da kwaɗayi yana da fatan alheri ga dukkanin al'umma to sa'an nan sai kuma ayar kwaikwayo wadda Allah madaukakin sarki ke cewa ne. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa zakara Allah kathira manzon Allah shine kadai abin koyi gare ku to ibn qayyim sai zo rubuta wannan littafi ina gaya wa ɗaliban ilimi a duk duniya ba a rubuta littafi a musulunci wanda yake tarihin manzon Allah ingantaccen tarihi da ya shafi komai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba irin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad Allahu akbar wannan littafin na daga cikin samara ta ilimin malaman salafiya shekara 700 da ta gabata da ka rubuta littafin da ka ya rubuta littafin duk ayoyi duk hadisai duk abin da ya kawo da ka rubuta shi mujalladi shida ne littafin hatta ya annabi ke cin abinci da wannan hannun da waɗanda yatsun wani irin zama ike in zai ci abinci ya yake tsotse yatsun shi cin abinci kenan ya yake shiga ban ɗaki ya yake sa zobe wani irin zoben a wani hannun a wani yatsun wanne ne baya sawa yaya annabi yake kwanciya yaya annabi yake kaza komi na annabi sai da aka kawo a cikin wannan littafin ina kiran duk wani dan boko da ke jin wannan an fassara wannan littafin amma an fassara shi ne in the abridged form wato an takaita shi a sannan aka fassara shi ka je ka same shi ainihin juz'i guda ne littafin zadu ma'ad na ibn al yana bayyana maka na manzon Allah ne to a cikin wannan littafin jama'a da ya zo magana ayoyin jihadi shine sai linka bi to sa'an nan sai aka yi kaza sa'an nan sai aka yi kaza don ya ɗibo ayoyin ne yana fassara su tare da tarihin annabi shine yake fassara ayoyin ba wai kawai ka jawo aya yanzu sai ka kwantsa mota ka ce ai ga aya na ka taɓa ka ce ai qur'ani amma shi wanda aka saukarwa a wannan yanayin yaya to abin da muke ta kira zuwa gare shi kenan shine salafiyancin da muke kira mu ba 'yan dariko ba ne mu ba 'yan ƙungiyoyi ba ne mu ba 'yan movement ba ne mu ba 'yan hayaniya ba ne mu ba 'yan harbatimati ba ne abinda muke kiran musulmi da dukkanin wanda ke sauraron mu shine yaya ake fassara karatun annabawa shine ma'anar salafiyancin na annabawa sun zo da karatu to amma ya ya kamata a fassara karatun don ya zama an fassara shi daidai shine kawai abin da muke kira da haka ba kungiyanci ba ne ba ɗariƙanci ba ne ba mazabanci ba ne amma ana ce maka ne ka fassara irin yadda annabawan suka fassara shine ma'anan nassin amma an ka fassara da naka ra'ayin to kuma wannan baya da bambanci da asali son zuciyar ka kabi to shine ibnu qayyim ce daga baya sai aka farranta musulmi su yaƙi mushrikai baki daya wa kana muharraman a da haramun ne musulmi su yaƙi mushrikai gaba daya Sun ma ma'azunan sannan sai ya zama abin izini yanzu an yi izini Sun ma ma'amuran sannan sai abin ya zama yanzu an yi umarni kun ji matakan ko da farko haramun ne sai aka zo aka ce an yi izini wato an kyale ba komai amma ba dole ba ne to daga baya sai kuma aka ba da umarni liman bada'ahum ahun bilkital. cewa wanda ya fara tsogalarsu su da yaƙi to su rama Sun ma ma'amuran bihili jami'il mushrikina to sa'an nan kuma sai aka ba da umarni cewa a yaƙi dukkanin mushrikai in ma da ai <coughs> ko dai shi yakin da za a yi musu ya zama farilla ce a kan kowane musulmi ya tashi ya yaƙe su to a wannan irin hali ne irin wannan yaƙi yake zama farilla kan kowa shine halin hujumi kuna zaune sai kafirai suka afko muku a cikin garinku to wannan ta sai a ce ce ta rike muciya wata ta rike taɓarya wata ta rike bala tuka albasa kowa yanzu to shi ne ya zama fardu ayi ala ahadul ne. a bisa ɗayan maganganu an fardu kifaya ko kuma ya zama fardu kifaya ne wato in wasu suka tashi suka yi to ya faɗi akan sauran alal mashuhur a bisa fassara ingantacciya wato yanzu ita wannan ayar da ta zo tana cewa a yaƙin mushrikai gaba ɗaya shin ana cewa to musulmi gaba ɗaya su fito su yaƙi mushrikai wasu malamai suka ce eh wasu malamai sai suka ce a'a ana cewa ne wasu musulmi su tashi su yi wannan aikin wasu kuma su tsaya su tare wasu guraren a ƙarƙashin ayar wa ma kana al-mu'minuna liyan firu kafa bai kamata a ce musulmi gaba ɗaya su tafi yaƙi ba sai a samu wasu sun tafi yaƙi wasu kuma sun tsaya ainihin suna karatu suna karantarwa suna bincike suna rubutawa saboda waɗancan in sun dawo waɗannan kuma su zo su karantar da su addini kaga an jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya shine ga duk wanda ya karanta harkar tattali ta zamani ake kira division of labor ma'ana aiki ne yana da yawa kuma iri-iri sai a ce wana rike kaza wana rike kaza sai ga kafin lokaci an gama da aikin gaba ɗaya shi amma aka je aka taru a wuri guda me yiwa ya zama taron ya zama taron tsintsiya ba shara bukata ba za ta biya ba a dawo kuma nan ana cikin matsaloli shi yasa musulunci addini ne na kan gado musulunci addini ne na tsari addini ne na ilimi addini ne wanda yake fantastic addini ne da ya dace da kowane zamani da kowane irin mutane babu inda musulunci zai je a kalle shi a matsayin bakauyen addini sai dai in wani ba gidaje ne ya saka gidadancin shi to sai a ce yanzu ya naɗe musulunci ne a cikin al'adar shi ya nuna wa mutane al'adar shi a daidai lokacin da shi musuluncin yana cewa banni in fito shi kuma yana nan nannaɗe shi a cikin al'ada shi na haka sai zama mutane za su kalli addinin ne a matsayin mai al'ada kamar yadda yake misali al'adar bahaushe ce matan hausawa ba sa fita ko'ina to da Hausawa suka zo suka karba addini da suka zo suka karanta wasu ayoyi a cikin alkur'ani sai suka koma sai suka fassara waɗannan ayoyin da al'adarsu sai suka yi karya suka ce wai mace daga sanda aka aurar da ita wai ba ta fita daga gidan miji daga kabari sai ina sai gidan aure ƙarya kuke malaman hausa babu wannan a cikin ƙur'ani babu hadisi ƙarya ne allah a cikin alƙur'ani cewa ne wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula cewa ne kar ku fita fita irin ta jahilan farko to sai a tambaya yaya jahilan farko suke fita na ɗaya fita daga gidan aure ba tare da izinin miji ba na biyu fita ba tare da shiga ta shari'a ba na uku fita ana ƙanshin turare na hudu fita a tafi inda shari'a ba ta yadda ba amma musulunci bai hana mace ta fita ba amma za ta fita ne a bisa ƙa'idoji na addini to wannan doka da bahaushe ya kawo asali al'adar shi ce al'adar bahaushe ce a jahiliyar shi yana maguzanci matan shi yana tsare su gam to da ya zo musulunta ya dan fara karanta waɗannan ayoyin sai ya ɗauko al'adar shi sai ya fassara ayoyin sai koma yana karya cewa wai macen aka aurar da ita daga fita gidan miji sai dai kabari to kenan ba za ta je gaida iyayenta ba to kenan ba za ta je asibiti ba to kenan ba za ta tafi ta ainihin yi ziyarar dangi ba to kenan ba za ta sadar da zumunci ba to kenan ba za ta je neman ilimi ba to kenan in wata bukata ta kama ba za ta fita ba duk bahaushe sai ce haramun ne amma karya yake yi wannan irin mummunan fassara shine abin da ya cutar da wasu bangarori da yawa na rayuwa aka zo aka nannade addinin musulunci a cikin al'adu in ka je ka samu malaman yarabawa sun ɗibi al'adunsu sun lullube wasu ayoyi malaman hausawa malaman fulani malaman kaza kowa amma shi musulunci in an bashi ya yi magana da kanshi shine ƙur'ani a bar wanda ya zo da shi ya yi magana to sai a ji fassara ta zo ɗaya sai a ga yadda fassara take a nijar haka take a najeriya yadda take a gabar, haka take a south africa haka ko ina take saboda ne littafin ya yi magana wanda allah ya aiko ya wakilta da fassarar littafin ya fassara to shi kenan sai ga babu rikici na fata an gane wannan misali ne ne muku guda ɗaya wanda yake da yawanci mutane sun ɗauki abubuwa na al'adunsu sun zuba a cikin addinin sun fassara shi da haka to haka nan kowace kungiya a yanzu da kowace ɗariƙa sai kaga tana fassara ƙur'ani ne daidai da gwargwadon yadda zai tafi tare da ƙungiyarta ko tare da ɗariƙarta ko tare da irin fikirarta ko makamantan haka don haka za ku ga mutanen da suka fi kowa kyamar karatun littattafan hadisai su ne waɗanda suke da son zuciya da kuma bid'a saboda hadisan su suke fassara ayoyin alkur'ani to idan ya zo ya fara karatun hadisin sai fara jin abubuwa sun fara fitowa to sai ga kullum shi kuma ana ganin tufka da warwara a cikin rayuwar shi don haka sai dai inda aka zo sai ce a ja qur'ani ya fassara sai fake da cewa tafsiri yake shi yasa ba ga malamai da a kasar nan duk inda zai je sai a ce tafsiri zai amma tafsirin fa ba zai rike wani tafsiri ne wanda ake karanto ayoyi ana fassara ayoyi da ayoyi ko hadisai da hadisai ba za a jawo mishi aya ne sai ga saboda shegantaka ma sai suka mai da ainihin alkur'anin kamar kamun amarya idan alaramman ya zo in zai kara aya sai su haɗu sai su sa gaba daya wannan ma wata bidi'a ce ta malaman hausawa duk shegantaka ce sun mai da abin ne kawai wato ya zama musu wani karatun al'ada ya zama musu wani abin kamun amarya don haka ya kamata jama'a ku fahimta alkur'ani yana da masanan shi alkur'ani masanan shi su ne waɗanda suke karatun sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam tunda allah ya ce wa an anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilai. da haka jama'a musulmi kun ji yadda malamai suka fassara matakan jihadi matakin farko a yi haƙuri a je a samu tarbiyya ta imani da tsoron allah to shine ita kuwa tarbiyya to za a ji ana karantar da mutane addini ne a daidai lokacin kuna karantar da addini ana na ana muku wulaƙancin sai ku sai ku zuwa baki sai ku shuru amma fa ba kyalewa ku kai ba an ce ne ku kau da kai ba yafewa kukai kai ba an ce ne ku bari saboda ku shagaltu da abin da zai gina ku dan a lokacin kuka ta ma abin ba za ku iya ba dan ba ku shirya ba me shiri shine ba ku da ingantaccen imani ba ku da tarbiyya ta gari jama'a ko kun fahimci wannan to in ya zama a cikin jihadin da annabi ke tafiya ana samun waɗanda dukiya take rudarsu me kake tunani in a yanzu ne an je jihadi sai aka kashe wani mutum mutane suna ta hani allahu shahidun fil janna mutane suna o oh, madalla wannan mutum barka ya yi mutuwar shahada zai samu aljanna da annabi ya kalle sai ce huwa finnar dan wuta ne sai hankalinsa ya tashi za ka tambaye shi amma zan allah mutum ya biyo ka jihadi ya mutu ya ce dan wuta ne ya ce ku duba kayan shi ana duba kayan sai ga an yi jihadi an tara dukiya ya saci murjani ya ɓoye murjani abin wuya ya ainihin je ya ɓoye kaji abin da ya ɓata jihadi shi <coughs> idan kun fahimci wannan kenan wannan fa mujahidi ne a cikin rundunar annabi amma yana kwaɗayin duniya annabi bai tarbiyyar ba ne ya yi fa amma duk da haka shi bai ɗauki hannu ba me kuke tunani ga waɗanda kawai yanzu za a ɗibo matasa kawai shi kenan a ce musu ga ayoyi ku tashi kawai a jihadi wace irin barna ce ba za a samu ba saboda haka matakin farko shi ne a tashi a karantar da mutane a yi tarbiyyar mutane na matasa sai ka sun tun yaushe ake karatu a'a kai baka san irin karatun da ake magana ba karatu rudu da wannan hayaniyar da ake ba irin ta ake magana ba karatu na ilimi irin wannan karatun sai kun je kun yi shi tukuna saboda babu irin shi a mu ma don haka tuni mawaƙe ke cewa fazar hawa sharriq la yakar rubikal kalbar. ce bar yammacin duniyar nan yi gabas tafi ka je ka samo ilimi saboda haka wannan karatun sai an je an yi shi sannan sai an zo an samar da yanayi da za a zo a zauna a karantar da mutane shi na fatan duk wanda ke sauraron wannan karatu ya je ya saurari wasu laccoci nawa guda biyu da ne su yau kusan shekara goma sha biyar ne ta farkon a anguwar magume na sanya mata jihadi ba tatsuniyar baka bace wannan kuma yau kamar shekara goma sha biyu da ta wuce na yi shi na sanya mishi ƙunar bakin wake na kuma ainihin sake yi na ainihin tattauna waɗannan matsaloli a daidai 2004 na sanya mishi jihadin ɗan hodiyo ba hawan daushe ba ne ka je ka saurari waɗannan kasusuwa za ka ji ma'anonin waɗannan abubuwan sun fita ɗan hodiyo da ya zo ƙasar nan ba rana tsakaita da jihadi ba to amma matsalar hatta tarihin dan hodiyo za ka samu malami ɗari a najeriya za ka samu ɗan boko dubu a najeriya in ka ce a ina ka karanta tarihin dan hodiyo sai ce ya saurara ne a rediyo ya karanta ne a wurin malaman tarihi da turanci har yau ba mu ga wanda ya rubuta da turanci in ba wani dattijo kwaya alhaji ɗan juma wani mutumin lagos 1958 da ya rubuta littafi akan tarihin dan hudu da turanci shi kadai ne mutumin da ga cewa ya rubuta gaskiya a cikin littafi saboda ya kawo yadda tarihin jihadin dan hodiyon yake amma suka tashi cewa suke wani bafulatani ne shanu suka kare mishi shi kenan sai bugun zuciya ya haushi sai tashi yana ta kashe sarakunan hausawa yana ɗora 'yan uwan shi amsa farko da muke wa irin waɗannan malaman tarihin makaryata sai mu ce yakubun bauchi ba ba ni ba ne idan yan uwan shi yake ɗora me yasa ya ɗora yakubun bauchi me yasa ya ba yakubun bauchi tuta ba gaskiya ba ne dan hudiyo ilimi ya tashi ya shagaltu da shi da ya ilimin kuma sai tashi yana karantarwa amma fa ana kafircin a lokacin ana shan giya ana fasikancin Ɗabutoci irin su bawa jangwarzo da sauransu dukkaninsu suna ainihin yin abubuwan da suke yi kaf amma fa duk da haka dan hudiyo bai tashi ya yaƙe su ba saboda mu da ke da'awar ahalus sunna a bisa manhajin salaf wadda ɗan hudiyo irin ta yayi mu kullum in dai muka samu damar karantawa bukatar mu ta biya mun san cewa mutane za su yi wa addini kyakkyawar fahimta sau da haka mu kullum ba cewa muke a tashi a hargitsa ba a'a don haka dan fodiyo kun ji abin da ya yi haka ya zauna da bawa jangwarzo haka ya zauna da na fata haka ya zauna da yakubu haka ya zauna da yumfa a lokacin da yumfa ya ba da halaccin jinin dan hodiyo ya ce da inda ga shi a kashe inda ga almajiran shi a kashe din da ga mata da hijabi a cire din da ga mai rawani a kashe mai dan hudu ya sai gudun hijira ya koma ya sake shiryawa tukuna to da suka tafi can kasar nijar suka tafi sai suka tafi suka je suka zauna sai suka ci gaba da karatunsu da hankalinsu ya kwanta shi kenan sai suka ci a da su sai aka bi su kuma da bita da kulli cewa a je a bi su can sai dan hudu ya ce to mu tashi mu kare kanmu ba inda za ka karanta wannan sound history tarihi ingantacce sai da alkalamin gida alkalamin muhammadu bello sarkin musulmi littafin infaqul mai so fi tarihi biladu tukuro wannan dan wanda aka yi jihadin ne wanda uban shi da ya haife shi ya kintsa shi ya karatu ya ce bello kai za ka rubuta wa duniya ka faɗa musu me muka yi allahu akbar ka je ka samu littafin infaqul mai so fi tarihi biladu tukuro a nan ne za ka ga tarihi na gaskiya yaya su ɗan hodiyo suke ga je ka samu wani dan yana da digiri guda uku dan profesa ne a history ko archaeology ƙarya yake yi kawai su ɗan hodiyo ba su yakin kabilanci ba ba tashi suke suka hargitsa ƙasa ba karantar da mutane suke haƙuri kuma suke kuma duk mataki na tarbiyya sai da suka bi sai da ta kai ɗan hodiyo in ya zo wurin karantar da maza da mata suke cuɗanyuwa ga kwankwason namiji ga kwankwason mace saboda ya fahimci a lokacin mutanen in ba a basu sun zauna haka ba za su ji wa'azin ba na ku sai zo ya zauna wa'azin ga ƙato nan ga katuwa nan ta zauna kuma an zo jin karatun dan hodiyo shi ya san hakan ba daidai ba ne amma haƙuri ake mataki ne a basu su saurara tukuna da suka fara kama hannu sai ya ce to shi kenan abin da za a yanzu mata su zauna baya to maza su zauna a gaba da tafiya ta tafiya sai ya ce to a sa labule a tsakanin maza da mata da tafiya ta tafiya sai dan hudu ya ce to rana kaza maza su zo rana kaza mata su zo ka haka to ba kusan wannan tarihin ba kawai abin da suka rubuta muku wannan ba fulatani ne shanu sun kare mishi ya tashi ya ta buge jama'a kai ma yanzu sai ka ce shikenan shine jihadi a tashi ayi shikenan kun zama yan oda ba ku da ka'ida ba ku da ka'ida ba jihadin kabilanci ba ba yunwa ba ce addini yayi muhammadu bello ya ce a lokacin da muka gutsire kafircin kafirai a ƙasar hausa ya zama yanzu mun zama cikin aminci ya ce sai babanmu mu dan hodiyo ya ce to alhamdulillah dama mu ba yaƙi muka zo ba karantar da jama'a muka zo da aka fitine mu ne mun tashi mun yi maganin fitina to a ci gaba da karatu shikenan shikenan shine tarihin dan hodiyo na gaskiya kuma wannan ne kawai gaskiya duk wancan abu da yan boko ke rubuta karya ne da suke cewa wai 1804 shi yasa ne wannan laccan ne musu raddi wai 1804 dan fudu ya declare jihadi tambayar ita ce kafin 1804 da shekaru 40 mai dan hudu yake yi duk ba su ba da tarihin wannan ba sai suka ce 1804 kawai ya tashi yaƙi mutane haka haka suke yi don haka ku kiyaye jama'a allah maɗaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji yadda karatun yake bayan da malam ya gama gaya mana wannan sai ya ce alfawa'idul mustambata min tashri'il jihad fa'idojin da za a cire dangane da shar'anta jihadi Waɗanne darussa za mu iya cirewa daga cikin wannan tarihin al'ula <coughs> darasin farko laqad shuri'al jihadu fil waqtil al yaqbihi hakika an shar'anta jihadi ne a lokacin da ya dace da a shar'anta shi li'annahum lamma kanu bi makkah domin yayin da musulmi so kasance a makka kamun mushriku na aksara abadan mushrikai sun fi su yawa falau umira muslimuna wa hum aqal min al ashar bi qitalil baqin la shaqqa alaihim kaga da an umarci musulmi a lokacin a halin su ne suke yan kaɗan a kan cewa wahum aqal min al'ashar a lokacin ba su kai ɗaya bisa goman kafirai ba ku kiyaye ushir wato ba su kai ushirinsu ba ko kun fahimta jama'a ba su kai ushirinsu ba to ushiri ne kenan ɗaya bisa goma 1 over 10 a lokacin musulmi ba su kai ɗaya bisa goma mushirikai ba da an umarci musulmi a lokacin ko bikitalin baki ne da ainihin yakar waɗannan saura wato fiye da kashi tara bisa goma la shukka alaihim da abin yawo musulmi tsanani falamma bagal mushrikuna da Allah da da mushrikai suka yi ta zamanci wa akhrajun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama min baina azhurihim suka fitar da annabi daga tsakanin su wa hammu bi qatlihi kuma suka yi yunkurin su kashe shi wa sharrabu ashabahu suka tarwatsa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama shazara mazar dama da hagu fasara abin kenan da hausa kawai wannan larabci ne al'adar balarabe sai ce shazar mazar suka watsa mutane wasu suka yi dama wasu suka yi hagu haka an fahimta fa zahaba minhum ta'ifatun ila habasha wasu suka tafi ƙasa habasha wa akharuna ila madina wasu suka tafi madina ku duba kai da garinku mushiriki ya gallabe ka kuma ka gudu wurin kirista to kai kasancewa zaluncin da mushirikin yake maka yafiyawa don ba haka ba shirki zai kore ka kuma ka gudu wurin kirista amma saboda kuncin yi yawa don haka da suka tarwatsa sahabbai wasu suka yi habasha wasu suka yi kasar ainihin madina wa wafahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah ya riske su a can wajtabu alaihi suka taru suka kewaye shi wa kamo bi nasrihi kuma suka tsayi wajen taimakawa annabi wasarat lahum dar islamin suka zama a lokacin suna da ƙasar musulunci wa ma'akalan kuma suna da matattara yalji'una ilaihi wadda duk abin da ya faru ma za su dawo su fake gare ta shara Allahu jihadal a'ada a lokacin sai Allah ya shar'anta yakar maƙiya kun ji daga ciki sai da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar yanzu musulunci na da ƙasa wanda duk duniya ma ta yi kunci to dai nan namu ne kun je na daga cikin hikimar an fahimta jama'a amma a lokacin da ya zama musulmi ba su da ƙasa tabbatacciya sai allah ya ba su ta ba su haƙuri ku ci gaba da haƙuri amma yanzu da suka zo suka samu ƙasa tabbatacciya madina ta zaunu su ce to sai allah ya ce shi kenan duk inda ma dai wani abu ya faru za su dawo madina ta su ce fakanat hikmatu fil bidaya don haka sai zama kenan hikimar da ta sa a farko fi ta'jili tashri kun ji hikimar da ta sa a farko kenan aka jinkirta shar'antawar saboda lokacin musulmi ba su da yawa musulmi ba su da ƙarfi musulmi ba su da tattali musulmi ba su da ƙasa kun ji hikimar da ta sa aka yi ta'ajili kenan an gane an fahimta na fata an gane fi ta'ajili ko fi tajil tashri wa kanat al hikmatu aidan fi ko wa kanat al hikmatu aidan fi tashri'ihi lamma qawiya janibal muslimina sannan kuma sai zama har wa dai wannan ita ce hikima har wa wajen shar'anta jihadi lokacin da ɓangaren musulmi suka yi karfi an fahimci wannan jama'a to kun ga a yanzu yadda matasa suka tashi suna haddace qur'ani yadda matasa suka tashi suna zuwa suna karatun business administration wasu suna karatun pharmacy wasu suna karatun law wasu suna karatun engineering eh ya'yan musulmi kuna boko kuna arabiya to da sai ku haƙura tukuna ku ga me zai biyo baya amma kuka ci da zuci shikenan komi sai ya zama things fall apart komi sai ya wargaje shikenan sai biyu babu haka a wannan lokacin su sai na umar tunaninsu a tafi a shiga ƙasar makka in ya so su kashe mu gaba ɗaya mai shahada sai kuma allah ya ce ba haka yake so ba shahadar dai tashi ce to sai ka yadda yake so na haka kun ji hikimar da ta sa aka jinkirta to yanzu wannan hikimar ko to karatu ne ko to amma principle ne principle ne wato ka'ida ce wadda ake so kowa ya ginu a kai sai ku dubi a ƙasar da kuke a garin da kuke a zamanin a yanayin ya kuka samu kanku sun fi ku yawa sun fi ku tattali sun fi ku kaza kuma a yanzu ku kuke tasowa to ku yi haƙuri amma kuka ce an yi muku bar ku tashi ku yi kaza sai a duba za ku tashi ku yi kazan kuma ku tashi ku yi kazan ku yi nasara shine matakan da dan hodiyo ya bi a tsarin jihadi ba fa tashi za ku fara jihadi bayan kwana biyu a bubbuge ku shikenan kuma ku yi lif ƙarya ne a musulunci in aka fara jihadi ko mai Allah ya ce hatta taba alharbu auzara sai an ci nasara sai an kada yakin musulmi ba sa yaƙi yaƙi ya karye musu su watse musulmi ba sa haka in kuka fara e to sai an yi nasara to don haka ake so tun farko sai kun baza abin a faifai kun yi nazari yaya kuke ya adadinku ya tattali na imani ya tattali na kayan aiki kuna da ƙasa wadda take ku ce kuna da kaza kuna da kaza sannan sai ku dubi me zai kai me zai komo yasa da su dan fudu suka fara kafin watanni sun girgiza kafirai sai zaman aka ce ga dan hudu nan ya kusa garinku da wata uku sai ku watse ku bar garin shi yasa da ya iso garin sai a dubi cikin almajiran shi waye dan garin wani sai a ce an baka tuta zauna ka ci gaba da karantar da mutane shikenan to amma ku zo ku fara a tarwatsa ku a watsa ku kenan kuma kun yi shi kenan sai me kenan kuma ku ce kun yi jihadi kun yi shahada <laughs> yasa babu dan bid'a fiye da wanda ya fasara alqur'ani ba tare da ya dubi hasken tarihin fiyayyen halitta ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da haka ina son jama'a musulmi ku tsaya ku natsu da wannan karatu na yau ku tsaya ku natsu ku dubi yadda ka'idojin nan suke ku dubi me yasa Allah bai shar'anta da farko ba me yasa to ya shar'anta daga baya menene Allah da kanshi ya duba amma kar ku manta ayar da take cewa wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah yana da iko ya taimake su amma kuma ya bari haka ya bar abin ya gudana haka yanzu yan Filistin saboda da yawancin Falasɗina yanzu ba samu tarbiyya ta imani ba sai ka ga wani lokacin mutum ya yi daka da gindi ya ce kai wallah mun fasa jihadin ba kara ɗakin allah muke ba allah ba zai kawo mana ɗauki ba na fasa wallahi saboda ba a yi tarbiyyar su ba ba a zauna an karantar da su ba da haka maganar karantarwa maganar tarbiyya ita ce ta farko sannan tattali za ku yi tattali ne da kowane yanayi da kuka samu kanku a wannan zamani jama'a na daga cikin hanyoyin yaƙi ko to yaƙi ta ilimi ku kiyaye wannan yaƙi ta hanyar ilimi su kansa kafiran yanzu sun tabbatar da cewa yaƙin bigin buga baya kaiwa ga nasara yaƙin bigin buga sun ce baya kaiwa ga nasara je ka saurari lantata da na mata wala ya zalo na yi ba za su bushe ba suna yaƙar ku sun ce sun gano cewa yaƙin gaba da gaba bayi da nasara suka ce a koma a yi ilimi a dubi suwa na ya za a bullo musu da haka yanzu gashi ana ta yaƙi da musulmi a duk inda suke a duniya amma da wahala ka ga bature a wurin za ga an sa hannunku ne da kayan aikinku da dukiyarku a cikin ƙasarku ana ku saboda masu ilimi ne suka tsaya suka tsara yaƙin. to sai zama ko kuma ba za ku yi ilimin ba sai kuka fito harbatu shi shikenan saboda haka na daga cikin makamai da za a tattala a wannan zamanin kowane musulmi ya samu ilimin addini sound ilimin addini authentic ilimin addini ka tsotsi ilimin daga maɓuɓɓuga ingantacciya wurin nagartattun malamai 'ya'yan musulmi su gane cewa iskanci da lalacewa to taimakawa makiya ne 'ya'yan musulmi su fahimci cewa a yanzu ana buƙatar a